a kowane rana ɗaya ga watan disamban kowane shekara ne dai ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar da za ta dinga tuna da masu ɗauke da cutar sida wadda kuma take faɗakar da jama'a da kuma wayar da kawunan jama'a game da wannan cuta fiye da shekaru goma kenan majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana wanda duk shekara masu ɗauke da wannan cuta kan taru wuri guda suna kuma faɗakar da kawunan jama'a game da illolin wannan cuta da kuma hanyoyin da al'umma za su bi don kare kamuwa da irin waɗannan cututtuka tun a jiya ne dai aka fara gudanar da irin waɗannan tarurruka a jihar borno inda jama'a da dama masu dauke da wannan cuta suka soma shirye-shiryen wannan fadakarwa alhaji musa aliman da shine babban sakatare a hukumar yaki da wannan cuta na jihar borno da ake kira bosaka so babban muhimmancin wannan abin da ya fadakar da kan mutane mu san me muka yi me muke yi me kuma za mu yi shine muhimmancin wannan ranar kamar za iya cewa an samu ci gaba ne ko kuma kuma baya game da yaki da wannan cutar sida da kuke mu dai a nan jihar borno an samu ci gaba duk da matsalar tsaron da muka samu kanmu a ciki don kididdiga ya nuna wani wanda aka fitar da shi daga can hukumar lafiya ta tarayya alif dubu biyu da goma sha uku muna da mutane biyar dugo takwas waɗanda suka kamu da wannan ciwon amma da wannan kididdigan da ta fito a dugo biyu da hudu 2.4 alhamdulillahi ana samun nasara kama ko wasu rahotanni da ke nuna cewa an samu karuwan waɗannan cututtuka a waɗannan sansani yan gurin jira, ya wannan batu yake ai dan ana zama guri ɗaya a sansanin gurin hijira ba zai hana kare wannan yaduwar wannan ciwon ba ba zai kuma a ce ba za a same ta kwata-kwata ba dole ne matasa na nan mata wayanda babu mazaje sun zo matan da a ce Allah ya jarrabe su an sace su an gudu an tafi da su eh sun zo yaran nan da kuma yake ba su da wata sana'a ba addinin ne suka sani ba ba addinin ne suke yi ba yaudaran kansu da juna da jama'a da su bata sunan musulunci suke suna lalata ta ko ina saboda haka ni ba zai ban mamaki ba to ko me jama'an da ke dauke da wannan cuta ke gani ganin wannan rana gare su malam hassan mustapha dai shine coordinator masu dauke da wannan cuta a gaskiya mu a wajen mu rana mai muhimmanci wannan eh, rana ne da muka yi abubuwa guda uku na farko mukan tuna da musamman mutanen da suka rasa rayukansu dangane ga wannan kwayar cuta din na biyu kuma yana zama mana rana ne da muke duba mai gwamnati ta yi mana na uku kuma mukan dubawa wani irin tasiri ne ita kanta ba ma'aikatar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato WHO ta yi ta wajen kokarin dubowa da cewa an samu wannan magani zai warkar da wannan ci tanga baki daya to wani abubuwa cikin wanda ka lissafa kake gani an cimma nasara ko kuma akasin haka eh to alhamdulillah za mu ce akwai wasu nasarorin da aka ce amma har yanzu gaskiya kwalliya wata biya kuɗin sabuwa wanda yake karaman karkara da sauransu da kuma su IDPs da suke cikin kam da sauransu na akwai wanda suke dauke da wannan kwayan cuta da akwai kungiyoyin da suke zuwa su aiki a can suka tantance masu kwayan cuta nan da zarar sun samu za a ce kawai Hassan kai ne da coordinator ga mutane ka kula da su wanda kuma mu kungiya ce wanda take da zaman kanta inda dai har yanzu mu ga alamun ci gaba na uku shine kamar wajen samun maganin zai warkar da wannan kwayan cuta kamar ciwon ebola ciwo ne wanda ka kula ta hanyar da ake samun shi ya fi ma na kama da kwayan cutar hiv ciwo ne wanda ko ta wajen gaisu ka ta abubuwa da yawa za ka samu a sauƙe fiye da hiv munin shi kuma ya fi hiv amma sai muka ga an samu maganin shi a cikin ɗan lokaci ƙanƙani amma sai aka waye gari yau ana da yawan shekara talatin da wani abu amma har yanzu ba mu ga wani tasiri ta wajen maganin da zai warkar da shi ba kamar adadin membobinka za su kai ni wani a wannan jiha to a takaice dai za a samu zuwa mutum dubu arba'in zuwa ko arba'in da wani abu wanda suna karɓar magani duk da ma dai rekod namu ya nuna akwai wasu da suka rarrasu musamman lokacin matsalar tsaron tana kira da gwamnati ta tuna cewa fa in su su rungume gwamnati bata rungume mu ba ina za a ce al'umma ko jama'a za su rungume mu ita take kokarin ta sa mutanen mu kuka malam hassan mustapha kenan coordinator masu dauke da kwayar cutar sida da ke jihar borno ke bayani game da mahimmancin wannan rana gare su da kuma matsalolin da suke fuskanta haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya